يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم لهدي تقص قوة رمضان hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da ishirin daidai da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas za mu fassara aya ta ɗari biyu da arba'in zuwa ɗari biyu da arba'in da biyu da suratul bakara insha Allah. والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جنان عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وانا آية آية ta أربعين a سورة البقرة tana siffanta mana yadda rayuwar aure ta kasance a zamanin jahiliya wannan aya tana nuna maka yadda rayuwar aure yake a zamanin jahiliya da kuma farkon zuwan musulunci والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف bayani ya gabata cewa kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu idan aure ya mutu ko kuwa in miji ya mutu mace tana zama a gidan takabanta shekara guda ne kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan miji ya mutu mace tana yin takaba na shekara guda to lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan abin da larabawa suke yi ba a canza shi da wuri ba wannan aya tana siffanta maka yanda aure ya kasance a farkon zuwan annabi Muhammad idan miji ya mutu yaya mace take yin takaba Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum waɗanda aka amshi rayukansu daga cikinku wa wayazaruna azwajan kuma sun bar matan aure wasiyatan li azwajihim ma'ana falyusu li azwajihim mata'an ila al-hawli wajibi ne su bar wasiya wa matansu cewa bayan mutuwarsu kada wani ya fitar da su daga gidajensu har su gama idda wajibi ne cewa wasiyatan li azwajihim Allah yana umarni ne musulmai su yi wasiya game da matan da suka mutu suka bari mata'an ilal hauli mai ma'ana a ɗauki nauyinsu a rika ba su abin da za su ci ana kyautata musu har zuwa shekara guda gaira ikhrajin ba tare da an kore su ba mace in tana ta kaba kada a fitar da ita daga wannan gidan wannan umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala abu na farko shine a zamanin jahiliya mace ba ta yin gadon mijinta yana da kyau mu da haka kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mata ba sa gado la mirafa zauja illa nafaqata wa sukna illa dai idan miji ya mutu wannan matan za ta zauna a gidan za a rika ciyar da ita daga dukiyar miji shine Allah ya ce gaira ikhrajin ba tare da magada sun fitar da ita wannan matan daga gidan ba kada masu gado domin ita ba ta cikinsu masu gado su nemi wannan mata ta fita daga gidan mijin nan nata da ya rasu ta je ta yi idda a wani gida Allah ya hana matan ta zauna a gidan a riƙa kulawa da ita har tsawon shekara guda na biyu Allah ya tabbatar da wajibcin yin idda bi ma'ana ta kaba ga mace idan mijinta ya mutu ta yi ta kaba tsawon shekara guda a cikin wannan aya kuma za a rika ciyar da ita daga dukiyar mamaci kaga abubuwa guda biyu ne Allah ya hukunta a cikin ayan nan da farko ya tabbatar mana cewar ita mace ba ta da gado aya tana nuna cewa mace ba ta da gado kamar dai musulunci ya tabbatar da yanda abin yake a farkon zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kafin zuwansa kai yanda larabawa suke mace ba ta gado to musulunci bai hukunta wa mace samun gado din ba a farkon zuwan annabi aka saukar da wannan aya cewa kai wajibi ne ka yi mata wasiya kai mijin nata na والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج mace ba ta gado amma kai sai ka mata wasiya a ware wata dukiya Ka rika kulawa da ita ta zauna a wannan gidan tsawon shekara guda kuma kada wasu su fitar da ita fa'in in kharajina amma in matan suka fita kafin shekaran ya cika fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf in matan sun fita da kansu kafin shekarar ta cika babu laifi a kanku Allah ba zai kama ku da laifi ba fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf dan dai mata sun aikata wani abu wanda bai saba ma ka'idar musulunci ba fita fita ta shari'a wallahu azizun hakim kuma Allah mabuwayi ne mai hikima kuma in mace ta fita kafin shekarar ta cika to magana ciyarwa kuma ta kau dama sharaɗin shine a ciyar da ita kafin ta fita ta zauna a gidan tsawon shekara guda amma in ta fita kafin shekarar ta cika to ba za a ciyar da ita ba hakika wannan aya an shafe hukuncinta babu ko shakka an shafe hukuncinta ta sassa guda biyu sashi na farko shine sashi na idda nan Allah madaukaki ya ce mace za ta zauna a gidan mijin tana idda tsawon shekara guda kamar al'adar larabawa amma a can baya mun karanta aya ta 234 inda Allah ya ce wallazina yutawaffawna wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير wannan ita ce aya ta 234 tsakanin waccan aya da wannan aya ayoyi guda shida ne a waccan aya Allah madaukaki ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra waɗanda Allah ya amshi rayukansu cikin ku idan miji ya mutu ya bar mata wannan matan za ta zauna wata hudu da kwana goma shine ta kabanta saukar wannan aya ya shafi aiki da wannan ayar da muka karanta cewa mace za ta zauna tsawon shekara guda kafin ta gama ta kaba Allah ya kau da waccan al'ada kenan ta larabawa cewa mace tana yin ta kaba na shekara guda yanzu ga hukunci ta kaba wata hudu ne da kwana goma to tun da an riga an shafe wannan aya ba a aiki da ita me yasa kuma aka bar rubutunta da yawa mutane kan yi irin wannan tambaya ayar ba a aiki da ita Allah madaukaki ya yi maganar yadda shari'ar take ne a farkon zuwan annabi Muhammad to da an kawo wata aya wacce ta tabbatar da hukunci na ƙarshe mace ba ta yin takaba na shekara guda wata hudu ne da kwana goma me yasa aka bar aya yana da kyau mu sani cewa ba a tattara ayoyin ƙur'ani an rubuta shi yadda kake ganin sa dinnan haka a zamanin annabi muhammad ba shi ƙur'anin nan da kake ganin sa a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba haka nan yake a dunkulansa ba a zamanin manzon Allah ba a rubuce shi waje guda ba haddansa kurum sahabbai suka yi kamar yadda ya ba mu labari a cikin suratul ankabuti ko وما كنت تتلو من قبل وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما كنت تتلو من قبله من كتاب كي محمد صلى الله عليه وسلم baka kasance kana karanta wani littafi kafin zuwan alkur'ani ba manzon Allah bai iya karatu ba kuma bai ma iya rubutu ba Allah ya ce ba ka karanta wani littafi kafin zuwan alkur'ani ba <clears throat> wala ta hutu bi yaminika kuma baka taɓa rubuta shi da damanka ba Izan lartabal mubtiluna da a ce ka taɓa karanta wani littafi kafin zuwan alkur'ani ko da a ce ka iya rubutu da mabarnata sun yi shakkan cewa ƙur'ani littafi ne na Allah Ka za a rika tunanin ai kai ne ka kirkiro abin ka ka rubuta ai ka taba karanta bible ne ko ka karanta Altaura, ko inji ko zabura ko ka karanta tarihin mutanen farko shine ka zauna a ɗaki kana shirya abin gaba gaba har dai ka hada surorin nan guda ɗari da goma sha hudu da a ce haka ne da maɓarnata sun yi shakka ba za su yarda cewa ƙur'ani littafi ne na Allah maɗaukaki ba bal huwa ayatun bayyinatun Allah yace shi qur'ani ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina utul ilma suna cikin kirazan waɗanda aka ba su ilimi don haka wanda ya haddace qur'ani Allah ya kira shi malam fi suduril ladina utul ilma a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun babu wanda ke gardama da ayoyin mu sai azzalumai Allah ya katse hanzari bai yiwuwa kai shakkan cewa Qur'ani littafi ne na Allah sai dai kai abinda da gangan don haka ba a rubuta alqur'ani ba sai zamanin sayyiduna abubakar Allah shi kara masa yarda bayan an tafi yakin al-yamama yakin da musulmai suka yi da musailima binul habibul kazzab wani mutum da ya yi da'awan annabin Allah ne sayyidina abubakar ya wahala bayan mutuwar annabi muhammad ya wahala wajen ƙoƙarin dawo da dawo wa musulunci darajarsa domin bayan rasuwar manzon Allah mutane suka yi ta ridda a lokacin da aka tafi wannan yaƙi yakin ya tsananta kwarai malaman tarihi sun ba da riwaya daban-daban wasu suna cewa a yakin al'yamama yamama mahaddata qur'ani sun kai mutum dubu da suka yi shahada sahabban annabi muhammad waɗanda sun haddace alkur'ani wajen mutum dubu a wata riwaya akan ce sun kai ɗari tsakanin ɗari bakwai da mutum dubu umdatul qari mujallal na 20 shafi na 23 abin ya kiɗi masahabbai don haka al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi hadisin zaid bin sabit shine hadisi na 4986 zaid bin sabit yace arsala ilayya abubakrin maqtala ahli al-yamama sayyidina abubakar ya aika in zo bayan kisan mutane da aka yi a yakin alyamama sahabai sahabbai da yawa da suka yi shahada sayyidina abubakar shine halifa shugaban musulmai bayan an yi yakin hankalin musulmi ya tashi ganin adadin jama'an da suka yi mutuwar shahada kuma da yawa mahaddata qur'ani sayyidina abubakar ya aika a kira zaid bin sabit yace to da nazo fa idza umar ibn al-khattab indahu sai ga sayyidina umar yana zaune a wajen ya aika in zo ina shiga na tarar da shi da umar suna zaune faƙala abubakarin radiyallahu anhu sayyidina abubakar sai ce masa inna umara atani faƙala innal qatla qad istaharra al yamamati bi al qur'an umar ya zo min bayan an gama yakin al-yamama umar da ya taho min ya ce min yaƙi ya ci da yawa mahaddata alƙur'ani wannan faɗa da aka tafi yaƙin da aka yi na alyamama mahaddata da dama sun yi mutuwar shahada wannan labari da umar ya kawo min in ji sayiduna abubakar ya ce ya tada na wa inni aksha an yasta al-qatl bil qurra'i bil mawatini ina tsoron kada fa yaƙe-yaƙen da ake tafiya ɗin nan kada fa yaƙe-yaƙen da ake tafiya ɗin nan ya ƙarasa mahaddatan alƙur'ani ina tsoron haka fa ya zahaba kasirun min alƙur'ani idan mahaddata ƙur'ani da yawa sun mutu tunda ba a riga an haɗa alƙur'anin waje guda ba to fa sassan alƙur'ani da dama zai ɓace a nemi yanda za a yi a haɗa shi a rasa domin shi Alƙur'ani a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ba kowaye ya samu damar haddasa ba kana iya zuwa da safe ka samu an saukar da wata aya ka haddace to da rana ka tafi ka wata aya sai ta sauko kaga an samu gibi to kai baka san da ita ba wani kuma yana nan wannan aya ta sauka to yanda abin yake sai a haɗa waccan da wannan kai da baka nan ka saurari wanda ya ɗauki aya wanda aka saukar da ita yana wajen don haka za ka samu wani ya san wata sura wani kuma bai santa ba haka sahabbai suke amma akwai waɗanda sun haɗa alƙur'ani ɗin sun haɗa haddan alƙur'ani babu ko shakka kamar mutum hudu ubayyu bin ka'ab abu zaidin mu'azu jabal da kuma shi zaidu bin sabit waɗannan sun samu tabbaci babu shakka mahaddatan alƙur'ani ne kamilinsa a zamanin annabi muhammad don haka yasa sayyiduna abubakar ya kira ɗaya daga cikinsu shine zaidu bin sabit ga labarin da umar ya kawo min cewa yaƙi ya ci da yawa mahaddatan alƙur'ani ni fa ina tsoro kada yaƙe-yaƙen da muke tafiya ya tafi da mahaddata alƙur'ani da yawa fa ya zahaba kasirun min alƙur'an kenan za a yi asarar sassan alƙur'ani da dama wa inni ara an ta'amura bi jam'il qur'an don haka ina ganin ya kamata kai umarni a haɗa alƙur'ani waje guda abinda Umar ya gaya min kenan wato Umar ne ta so musamman ya samu sayyiduna Abubakar ya bashi wannan labari sayyiduna Abubakar kuma yake gaya ma Zaid bin Sabit yace masa ka kaji abinda Umar ya gaya min yana tsoron kaza zai faru saboda akasarin mutane da suka yi shahada mahaddata ne don haka yana bani shawara in ba da umarni a tattaro sassan alkur'ani a haɗa shi a waje guda qultu umar sai na ma umar kaifa taf'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah a lokacin da umar ya bani shawara sai na ce masa taya za a yi ka aikata abin da manzon Allah bai yi shi ba manzon Allah bai sa an rubuce alkur'ani ba a lokacin yana dare to taya za a yi yanzu ka sa a rubuta alkur'ani a waje guda Kala Umar, Umar ya ce min babu shakka manzon Allah bai sa an rubuce alkur'ani a waje guda ba har ya bar duniya. Haza wallahi kairu amma yin hakan alkhairi ne wallahi. Domin gashi nan muna gani kiri-kiri mahaddata za su mutu. Idan mahaddata suka mutu kuma ƙur'anin na zukatunsu sun tafi da abinsu. Kaka za mu yi mu samu sassan ƙur'ani. Falam yazal Umar ne. Umar bai gushe ba yana ta neman ra'ayina yana ƙara fahimtar da ni alkhairin yin haka hatta sharaha Allahu sabri lidhalika har dai Allah ya bude min kirji na amshi wannan shawara ta Umar wa ra'aytu fi dhalika allazi ra'a Umar kuma naga alkhairi yana tare da abin da Umar ya bani shawara sai zai bin sabiri ce masa ta innaka rajulun shabun abin da ya sa muka kira ka kai mutum ne saurayi munan duka tsofi ne in ji na abubakar a lokacin zaidu bin sabit shekarunsa 21 a duniya saurayi ne gashi kuma mahaddacin alkur'ani yana cikin mutanen da suka samu tabbaci lallai mahaddata ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai in ka duba siyaru a alamin nubala mujallar na biyu shafi na 431 za ka tarar da haka ga hadisai da dama waɗanda suka yi bayani akan haka Sadina abubakar ya ce na kira ka saboda dalilai da dama na farko in innaka rajulun shabun kai mutum ne saurayi ƙilin mai hankali na biyu kenan ga ka saurayi kuma mai hankali la nattahimuka ba ma tuhumar ka da kowane irin laifi malaman hadisi suke cewa don haka zai dubi nisabi daga cikin sahabbai ana ɗaukansa kuma fitacce domin ya samu shaida ta sayiduna abubakar ya samu kyakkyawar shaida daga bakin babban aminin annabi muhammad mutum ne mai hankali ba ma tuhumar ka. sannan na uku dalilin da yasa na kira ka wa kun kunta taktubul wahaya li rasulillah kana cikin sakatarorin annabi Muhammad manzon Allah ya saka Zaid bin Sabit ya rubuta masa abubuwa da dama dalilan nan suka sa muka kira ka fatatabba alqur'ana fajma'ahu don haka ka je ka dinga bin mutane kana tattaro abubuwan da duk kowa yake da shi na haddan alkur'ani ka hada mana shi a waje guda saboda a samu shaida zaid bin sabir yace fa wallahi law kallafuni naqla jabalin min aljibali ma kana afqala alayya mimma amara amarani bihi min jam'il qur'an da dai sayyidina abubakar zai umarce ni in kawar da wani dutse daga inda Allah ya aje shi dutse mai girma ya ce in nemo diga da cebur in dinga saran dutsen nan sai na mai da shi wani guri daban ya ce wallahi yin haka ba zai fi min nauyi ba a kan abin nan da ya umarce ni na cewa in haɗa ƙur'ani waje guda don Allah ka suranta yadda sahabbai suke kyamatar bid'a saboda tsaban ladabi da suka samu na karantarwar annabi Muhammad shi kansa sayyidina abubakar a lokacin da umar ya bashi wannan shawara tambayar da ya masa ya ce masa kaifa taf'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullah ya ma har kake tunanin za ka yi wani abu wanda manzon Allah bai yi shi ba to amma umar Allah ya bashi fahimta don haka ya yi ta gaya masa na abubakar dalilai yana kuma nuna masa illar in yin haka hadde ya gamsu to abubakar radiyallahu anhu shi kuma ya kira zaid bin sabit ya umarce shi sai gashi zaidun yana cewa ni da ma sun ce min in ciccibi dutse daga wani guri in mai da shi wani gu da ya fi mun sauki a kira ni a ce in rubuta alqur'ani sai shi ma ya musu tambaya ya ce musu kaifa taf'aluna shay'an lam yaf'alhu rasulullah ta ya za a yi ku aikata wani abu wanda manzon Allah bai yi shi ba sai na abubakar shi ma an mayar masa tambayan da yake kenan to ya ce huwa wallahi khairun alhairi ne muka gani wallahi kai ma dai je ka yi tunani ka gani yaƙi guda ya tafi da sahabbai mahaddata mutum dubu yanzu ko aka fara yakin aiko ba gama ba anya kana ganin gaba za a samu mahaddaci guda ya saura yaƙi ɗaya ya tafi da mahaddata dubu falam ya zal abubakar yuraji'u ne zaid bin sabit ya ce sayyidina abubakar bai gushe ba yana rarrashi na yana gamsar da ni da hujjoji hatta sharaha Allah sadri har dai Allah ya bude min kirji na samu fahimta lilladhi sharaha lahu sadra abi bakarin wa umar fahimtar da Allah ya saka a kirjin sayyidina abubakar da umar ne ma sai aka bani radiyallahu anhuma fatatabba'tu alqur'ana ajma'uhu yace sai na bi alqur'ani fa ina tattaro shi samuwa ne ka rubuta alqur'ani yace eh na rubuta a jikin me to na rubuta a jikin reshen dabino ba ni reshen in gani ya karba kaifa kana da naka inda ka rubuta alkur'ani ya ce eh akwai a jikin me a jikin dutse a samu dutse mai fadi sai mutum ya dauki tawadda sai ya rubuta ayar qur'ani akai wani kuma a kafada na kashin dabba kashin kafada na dabbobi kamar kamar raƙumi ko akuya da ke yana da ɗan fadi a jikinsa ya rubuta aya haka ya dinga tarawa min al'usbi wal lihafi was sudur yace hatta jama'a yana bin su yana neman ayoyin da suka haddace wanda ma bai rubuta a ko ina ba min sudurin rijali hatta wajadtu akhira surati tauba ma abi khuzaimatul ansari lam ajidha ma ahadin gairihi na gama hada alqur'ani na san akwai ayar da babu ita ban samo shaidanta ba amma na santa ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم na san akwai lagad ja a cikin suratu tauba a ƙarshen sura amma dai ni ban ganta ba ya tattaro ayoyi bai samu a kun ba ya ce akwai saura shi ya sa dama sai duna abubakar ya zaɓe shi saboda ƙarfin haddansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi a matsayin sakatare tunda ya rubuta alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai in an saukar da wahayi kuma yana cikin mahaddata shi ya kamata ya ɗauki wannan aiki na san akwai laƙajja a kun kuma ban ganta ba yace to sai ko na dinga bin mutane nace fa akwai wata aya guda wa yake da ita shine yace hatta wajatuha ma abi khuzaimah al-ansari abi khuzaimah al-ansari a wajen sa ya samu wannan aya lam ajidha ma ahadin ghairihi na nemi ayan ban same ta a wajen kowa ba sai wannan mutumin sahabin annabi mutumin madina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hatta khatimati bara'a har zuwa ƙarshen sura ya gama hada alqur'ani sai dai kuma ba a shirya shi sura sura yanda yake a yanzu ba na haka kana iya samun kulhuwa tana can sama gaba da bakara an dai hada alqur'anin kaf ayoyin sun haɗu wuri guda da ya kawo sai ya ce masa yadda abubakar ga aikin da ka sa mai an gama sayyidina abubakar ya ce to alhamdulillah yanzu dai muna da alkur'ani waje guda ko da mahaddata sun mutu dai an san inda za a samo shi ya aje alkur'ani na a wajensa in ji zaid bin sabit yana wajen sayyidina abubakar hatta tawaffahu Allah har dai Allah ya amshi ransa aka nada umar summa inda umar hayatahu lokacin da aka nada Umar dama wannan alkur'ani ba mallakan Abubakar ba ne mallakan al'umma ne don haka sai ya dawo hannun shugaba na Umar ya karba bayan ya karba a lokacin kafin ya mutu ya koma wajen Hafsa bintu Umar matar Annabi Muhammad wannan Qur'ani ya koma gurin Hafsa hadisin nan in ka dubi sahihul Bukhari shine hadisi na 4986 da ma hadisi na 2807 akwai riwayoyi da yawa amma yadda na karanta din haka haka ka samu hadisi. don haka al Bagawe a cikin sharhu sunna mujallad na hudu shafi na 522 yake cewa fa katabuhu sun rubuta alkur'ani din nan kama sami uhu min rasulillah yanda suka ji shi daga annabi muhammad min gairi an qaddamu shay'an aw akharu aw waba'u lahu tartiban lam ya'khudhu lam ya'khudhuhu min rasulillah sahabbai sun rubuta alkur'ani nan yanda suka ji shi a wajen annabi muhammad ba su yi ƙarin komai ba kuma basu rage komai ba bayan sun gama aka aje shi da a ce an samu ƙarya a wajen rubuta alƙur'anin nan babu shakka da an samu sahabbai da suka yi kalubale da waɗanda suka yi wannan aikin don haka ya zama kamar ijma'i ne fahimtar sahabbai ta zo waje ɗaya fahimtar sahabbai ta daidaito akan cewa hayin hakan daidai ne al-imam al-bukhari ya kawo hadisi na dubu hudu da ɗari tara da tamanin da bakwai hadisin anas bin malik ana nan zamanin sayyidina usman hijira na da shekara ishirin da hudu bayan rasuwar manzon Allah da kamar shekara goma sha biyu huzaifatu bin al-yaman sai gashi ya taho daga yakin da aka tafi na irminiya da Azerbaijan zamanin Sayyiduna Usman musulunci ya tafi har kasar Rasha don Irminiya yankin Rasha ce haka nan yankin Azerbaijan a ƙarƙashin jagorancin wani sahabi da ake kiransa salman bin Rabi'a al-Bahili an tafi yakin kuma an ci nasara musulunci ya kai Rasha tun sahabbai suna da rai mutanen nan sun yi wa addini aiki Allah shi kara musu yarda sai ga huzaifa ya taho daga wannan yaki wa kana yugazi ahal eh, ahal shami fi fatih irminiya yana tare da mutanen da suka tafi yakin daga jama'ar musulmi da aka ɗiba na yankin sham bayan an tafi an dawo huzaifatu bin yaman sai ya taho ga uh, sayyiduna usman fa afza huzaifa ikhtilafuhum fil qira'a a lokacin da aka tafi yakin huzaifatu bin yaman hankalinsa ya tashi saboda sabani da ya gani a tsakanin mutane an samu sabani a tsakanin musulmai ta wajen karatun alƙur'ani wannan ya fito ne daga yankin iraq shi a yankin iraq ga karatun da wani sahabin annabi ya karantar wannan kuma ya fito da yankin daga yankin sham ga nasa karatu sai a samu babu wata aya cikin wancan ko a samu babu ayoyi goma kofin haka wannan sai ya karyata wancan ka wa Allah karya wannan suran ayanta goma ne ina aka samu sauran aka kai ga za a yi dambe tsakanin musulmai a filin yaki wannan ya ce kafiri ne kai don kuwa kayi ƙarin ayoyin da babu su a zamanin annabi Muhammad. To su mutanen ba su yi zamani da annabi ba, sannan kuma ƙur'anin nan lokacin da Sayyidina Abubakar ya rubuta ba rarrabawa aka yi wa al'umma ba an rubuta an ajiye wuri guda ne ko da gaba mahaddata za su mutu. jama'a ku sun ci gaba da karantar da mutane yadda suka ɗau alkur'ani a gaban annabi muhammad wani surarsa nakasashiya ce ayoyin ba su cika ba lokacin da aka kammala suran baya to idan ya karantar da wannan sura iyakar gaskiyansa kenan ko wani kuma ya ji suran nan an kai ta har karshe to idan ɗalibai biyun nan suka haɗu wani so ya ɗauka wani ya yi ma annabi karya. abin sai ya kai ga dambe huzaifa hankalinsa ya tashi da kyar aka kwantar da wannan kura yana dawowa madina fakala huzaifatu li usmana sai huzaifatu bin yaman ya taho ya samu sayyidina usman ya ce masa ya amiran mu'minin ya kai shugaban masu imani adrik hadhihi al-ummata qabla an yaktalifu fil kitabi ikhtilaf al-yahudi wan nasara ka yi wa Allah ka taimaki al'umar annabi Muhammad ya ce masayiduna Usman ka yi wa Allah ka taimaki al'umar annabi Muhammad tun ba su rarrabu ba a kan littafin alƙur'ani kamar yadda Yahudawa suka rarrabu da nasara a kan littafansu. Sayyidina Usman ya ce lafiya ya ba shi labari ya ce kaji kaji ga abin da fa ya auku a wannan yaƙi da muka tafi. Kaɗan musulmai ya rage su koma yaƙi da juna saboda saɓani ta wajen karatun alƙur'ani fa'arsala usmanu ila hafsa sayyidina usmanu sai ya aika ma hafsa yar sayyidina umar dama babanta ke halifa ko alƙur'anin nan guda yana wajenta ya aika mata an arsili ilaina bi suhufi an riga an gama wahala tun tuntuni sayyidina abubakar ya sa an tattara alkur'ani ko to a turo mana alqur'anin nan nan sahuha fil masahifi kawai sai mu yi kofin wannan alqur'ani thumma narudduha ilaiki za mu mayar miki da minki fa arsalat biha hafsa hafsa ta aika wannan alkur'ani ga sayyidina usman sayyidina usman ya kira zaid bin sabit wanda ya rubuta alqur'anin nan a zamanin sayyidina abubakar Allah ya sa bai mutu ba ya kira shi ai ka rubuta ko to zo da abdullahi bin zubair da sa'id bin al-as da abdurrahman bin al-haris bin hisham yace musu ku yi kofin wannan al'kur'ani. fa nasakhuha fil masahifi suka yi kofin wannan al'kur'ani. har zuwa ƙarshe kwafi biyar alal mashhur akwai ruwayoyi da dama wasu suna cewa an yi kwafi bakwai ne amma magana mafi shahara ita ce kwafi biyar aka yi bayan an yi kwafi biyar فأرسل إلى كل جند من muslimin bi بمصحف sayyidina usman ya aika ma jagoran kowace runduna rundunar mayaka ya aika masa kwafi guda wa amara bi kulli bi kulli masahifin sannan usman ya bada doka yayi doka duk wanda yake da wani abu da ya rubuta alkur'ani ya kawo shi a tara waje guda a kona ba abin da zai saura sai wannan alkur'anin da aka yi shi kwafi biyar dinnan idan an yi haka ina ce an magance kuma sabani aka tattaro duka wanda ya rubuta a warka ko wani abu sahabi guda da ya musanta ko ya kyamaci abin nan da sayyiduna usman ya aikata da a ce sayyiduna usman ya aikata wani abu wanda ya saba ma sunna wallahi ba za su bashi ba har ma sayyiduna ali wasu sun zo suna guna guni to ya za a tattara yan warkokin mu a kona sayyidina usman yake cewa kun kuka faɗi magana mara kyau akan abin da sayyidina usman din nan ya aikata domin abin da ya aikata din nan daidai ne to al-imam al-bukhari ya kawo hadisi na 4536 a lokacin da sayyidina usman ya kira waɗannan mutane hudu cewa su rubuta alkur'ani su yi kwafinsa sabitu zaid bin sabit abdullah bin zubair sa'id bin asi da abdulrahman bin al-haris bin hisham lokacin da aka sa su su yi kofin alkur'ani kofi biyar abdullah bin bin zubair ana cikin rubutu sai aka kawo kan wannan ayar da muke kanta da aka kawo kanta sai abdullahi bin zubair ya ce qultu li usman sai na masa tambaya shi kansa sayyidina usman hadhihi al-aya allati fil baqara wannan aya da muka kawo kanta ta suratul baqara wallazina yatawaffawna minkum waɗanda suka mutu Allah yana bayanin yadda idda take a farkon zamanin musulunci kafin zuwan annabi Muhammad zuwa farkon zamanin zuwansa Allah ya ce mata su zauna zaman takaba shekara guda kad nasakhat hal ukhra mun riga mun san wata aya ta shafe wannan ayar da take magana cewa mata za su yi ta kaba wata hudu da kwana goma falima taktubu ha to don me kabari aka rubuta wannan aya me zai hana mu share ta kawai tun da yake dama ba ta aiki in abdullahi bin zubair yana tambayan sayyiduna usman wannan aya tun da ba ta aiki me zai hana mu share ta hmm? tunda ba ta aiki an samu wata aya da ta shafe hukuncinta wannan aya tana magana ne akan yadda ake ta kaba a zamanin farko kafin ma zuwan annabi Muhammad suna shekara guda ne sannan mace ta fita idda idan mijinta ya mutu kuma lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin ya tabbata akan haka din zuwa wani lokaci والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف min ma'rufin wallahu azizun hakim tunda an shafe ta Allah ya kawo wata aya mai magana cewa mata za su yi ta kaba wata hudu da kwana goma mai zai hana a share ta kawai kada ma a rubuta ta sai sayyidina usman ya ce masa da'aha ya ibn akhi ya kai dan uwana kyala wannan aya yanda ka ganta mu kowa ya san ba ta aiki makyale ta kuma ka sani la ugayyiru shay'an minhu min makanihi ba zan canza harafi guda daga ayar daga littafin Allah ba ba zan canza ma wata aya mahallinta a cikin alkur'ani ba ya gaya ma abdullahi bin zubair shi ma sahabi ne amma saurayi abdullahi bin zubair yana cikin matasa matasan sahabbai a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka aka rubuta alkur'ani ga ayan nan ambata kuma har yanzu ana karanta ta amma fa an shafe hukuncinta don haka alhafiz al'aini a cikin umda mujallar na sha takwas shafi na ɗari da sittin yake cewa akwai fa'idodi da ya kamata mu lura da su inna laha lau arada naskha lafzihi la rafa'ahu kama fa'ala fi ayatin adida wa min suduril hafizin tun annabi yana da rai zamanin manzon Allah yana da rai idan Allah yana nufin ya shafe wata aya sai kun tashi da safe sai ku nemi ayan a zuciyanku ku rasa tun zamanin annabi Muhammad yana da rai akwai sura da tsawonta ya kai a ce tana da ayoyi talatin kofin haka amma da Allah ya tashi shafe ta an nemi a samu sahabi guda da ya iya tuna ta an rasa ba ta ba labarinta da kai da zuciyar naka duk mallakan Allah ne in Allah yana son ya shafe ayar Qur'ani sai ya shafe na zuciyarka ina ce an gama abin ya auku babu shakka kuma nan gaba ma zai auku wallahi kafin tashin kiyama ya auku a zamanin annabi Muhammad idan Allah ya yi nufin ya shafe wata aya ko wata sura sai a neme ta a zuciya a rasa a neme ta inda aka rubuta a rasa babu ita sai labari to kuma zai auku nan gaba kafin tashin kiyama hadisi ya inganta hadisin kuma na huzaifatu bin al-yaman yana sahihu sunan ibn majah sahihu sunan ibn majah shine hadisi na 3289 da silsilatu sahiha hadisi na 88 huzaifa ya ruwaito hadisin annabi muhammad manzon Allah yace ya durusul zai kode in ji annabi muhammad yanda kaga sutura tana sabo a sa ta ana jin daɗi har a waye gari wannan sutura ta koɗe ko da ba ta yage ba ko annabi ya ce wallahi haka musulunci zai koɗe gashi nan amma darajarsa ta tafi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqa sai an kai ga zamanin da ba a ma san meye azumi ba nan gaba za a kai ga wani zamani wanda ba a ma san meye azumi ba meye sallah meye haji meye sadaka ba a ma san su ba kafin a yi tashin kiyama in ji annabi muhammad sai manzon Allah ya ce wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin a dare daya Allah zai dauke littafinsa fala ya buka fil ardi minhu aya ba za ka samu aya ɗaya ba a duniya wa tabqa tawa'ifun minan nasi amma za a samu wata jama'ar mutane musulmai na wannan lokaci الشيخ kabir za a samu tsoho tukub wal ajuz ga tsohuwa irin wanda sun kai shekara saba'in kofin haka me addinin ku su ce to adarakna aba ana ala hazihil kalima mu dai mun tashi mun taras da kakanninmu suna cewa la ilaha illallah wallahi banda wannan kalma ba mu san komi ba fa nahnu naquluha don haka mun rike wannan kalma ita ce addininmu sai an nemi tsoho kafin a samu mai faɗin haka hadisi ne ingantacce daga bakin manzon Allah fa qala lahu sila tabi'in sai ya masa tambaya ya ce huzaifa ina da tambaya waɗannan mutane a zamanin su ba a ma san meye azumi ba babu sallah ba haji babu sadaka ba komai sai la ilaha illallah yace masa ne an anhum la ilaha illallah wa hum la yaduruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaka mutanen da ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san haji ba ba su san sadaka ba waɗannan mutane la ilaha illallah ba za ta amfane su ba ko za ta amfane su gafarta malam huzaifa ya kau da kai ya sake jefa mar tambaya ya kau da kai ya sake jefa mar tambaya da ya jefa masa tambayan ta uku sai ya ce masa ya sila tunjihim minan nari tunjihim minan nari tunjihim minan nari wallahi kalmar za ta tseratar da su daga wuta a ranar tashin kiyama in ji huzaifa ya za a yi wannan kalma ta tseratar da su saboda sun faɗe ta har tsakiyar zukatansu sun yadda wannan shine addininsu kuma duk wanda ya faɗi haka ya yarda cewa babu abin bauta sai Allah har zurfin zuciyarsa wannan mutumin akwai ranar da kalmar za ta amfane shi a ranar kiyama annabawa za su shiga wutar jahannama ba wai an ce mutanen ba za a musu azaba ba ne fa za a kai ga musu azaba a tura su wuta yi tunda dai ba su yi wasu ayyukan ba amma kar ka manta annabawa za su yi ceto bayan an gama ceto kowa ya ɗebi nashi su waɗannan mutanen ba su da wani wanda zai musu ceto sai Allah da kansa duba taskira littafin al-Imam al da talatin da ɗaya. bayan kowa ya gama yin ceto fa yaqulu Allah ta'ala Allah sai ya ce shafa'atil mala'ika mala'iku sun je sun yi nasu ceto wa shafa'an na. annabawa sun yi nasu ceto wa shafa'al mu'minuna masu imani ma sun je sun yi nasu ceto kowa yana tafiya yana kwasa ana tafiya ana fidda mutane daga wuta walam ya baka illa arhamur rahimin babu wanda ya saura ya yi nasa ceton sai Allah maɗaukaki mafi jinƙan masu jinƙai. duba sahihul Bukhari. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce baƙiyar shafa'ati ceto na shi ya saura kowa ya yi nasa ceto saura Allah maɗaukaki fa ya ƙabibu ƙabubatan minan nar sai Allah ya saka hannunsa a wuta ya yi damƙa guda Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin yadda hannunsa yake Allah zai saka hannunsa a wuta ya yi damƙa guda wannan damkan fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat Allah zai fitar daga wutan jahannama mutanen da basu taba aikata alheri ba a rayuwarsu su tsawon rayuwarsu basu taba aikata alheri ba kaga waɗannan mutanen kenan ko sun dai faɗi la ilaha illallah shikenan idan Allah ya ɗebo su adu humama har sun zama garwashi saboda tsabar babbaka fayulqihim fi naharin ala afwahil janna sai Allah ya jefa su akwai wani rafi a kofar aljanna sunanta naharul hayati kogin rayuwa tana kofar aljanna sai Allah ya watsa su a wannan kogi fayukhrijuna kama takhrujul habba fi hamilis sayl waɗannan ‘yan wutan za su rika toho a wannan rafin yadda kasan kwaya take tohowa a gefen rafi in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam. don haka babu shakka kafin duniya ta tashi Allah madaukaki zai ɗauki alkur'ani ka nemi ayar saka rasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan magana a cikin majmu'u fatawa mujallar na uku shafi na ɗari tara da tis'in da takwas a ɗari shida da tis'in da takwas ya ce yusuri bihi fi akhir zaman min al-masahifi was sudur Allah madaukaki zai ɗauki alkur'ani a ƙarshen zamani zai ɗauki alkur'ani daga cikin littattafai da aka rubuta shi wasudur da kuma kiraza da aka haddace shi fala yabqa fi suduri minhu kalima babu abin da zai saura a cikin kiraza na mahaddatan Alƙur'ani ko da kalma ɗaya ce wala fil masahifi min harfun haka nan in ka nemi dukkan wata takarda ba za ka ga harafi guda na ayar alkur'ani ba don haka malamin nan yake cewa a lokacin da huzaifa abin nan abdullahi bin zubairu yake ce masa na usman falima taktubuha dan me kake rubuta ayan da an riga an shafe hukuncin ta me zai hana mu goge bakin sayyidina usman yace kar ka dauke komai kuma ni bazan canza wata kalma ta ayar alqur'ani ba domin da Allah ya yi nufi ya ɗauke Alƙur'ani tun annabi yana da rai inda Allah ya yi nufin ya shafe ita wannan aya an shafe hukuncinta sai aka barta to da Allah ya yi nufin a shafe baƙin ma ba ma hukuncin ba kafin annabi ya bar duniya da an ɗauke domin ayoyi da dama da akwai su kuma Allah ya share su me yasa ya bar wannan dalili na biyu saboda karanta ayar Qur'ani in mutum ya yi karatun ayar ƙur'ani yana samun lada. Ko da shike an shafe hukuncin ayan amma karanta baƙin ayan kuma wata alfarma ce gare mu mu mabiyan annabi Muhammad. hadisin Abdullah bin Mas'ud sahihu sunan Tirmizi hadisi na 2910 Annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wanda ya karanta harafi guda na littafin Allah zai samu lada wal hasanatu bi ashri amsalha aninka masa sau goma manzon Allah ya ce la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun manzon Allah ya ce ba wai in ka ce alif lam mim ka faɗi harafi guda ba kenan la alif harfun ne lam harfun ne mim harfun ne kaga in ka karanta ayoyin qur'ani Allah yana kirga adadin haruffan da kake karantawa ana baka lada goma sai ya zamanto ga wata aya an shafe hukuncin ta amma an bar bakin ashe barin wannan bakin barin rubutun daɗin wato hanyar samun lada ne gare mu mu masu karanta ayoyin alkur'ani don haka barin wannan baki rahama ce ga musulmai akwai hadisi riwaya ta abu huraira shi ma hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na dubu biyu da ɗari tara da goma sha biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji alƙur'an yau qiyama a ranar kiyama alƙur'ani zai taho a filin hisabi fa ƙulu sai ya ce ya rabbi hallihi an tsattsaya ana jiran hisabi alƙur'ani da kansa malamai sun tabbatar yadda annabi ya faɗa haka nan gaskiya ne alƙur'ani zai taho ya yi magana da Allah maɗaukaki a filin hisabi yaya abin zai auku wannan kuma Allah ya bar wa kansa sani amma lalle alƙur'ani zai yi magana har ma wasu surori a cikin alƙur'ani za su yi ceto alƙur'ani zai yi magana ana tsaye a filin hisabi ya ce ya rabbi hallihi ya ubangiji na wannan mutumin ka masa kwalliya man ka masa ado me yasa don ya haddace ni fa yulbasu tajul karama sai a ɗauko wata hula na karimci a ɗora ma wannan mahaddacin a filin hisabi ƙur'anin bai gamsu ba sun mai kule ce ya rabbi zidhu ya ubangiji ka ƙara ma wannan da ya haddace ni kwalliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayul basu hullatal karama sai a ɗauko wata alkyabba ta karama sai a rataya ma wannan mahaddacin a sa masa ثم يقول har yanzu alkur'ani bai gamsu ba sai ya ce ya Allah irba anhu ka yarda da wannan mutumin tunda ya haddace ni fa yarda anhu sai Allah ya ce na yarda da wani fa yuqalu lahu sai a ce to ikra warka karanta kowane harafi ana kara maka daraja a yau ranar hisabi wa tazdadu bi kulli ayatin hasana kuma kowace aya ka kara to ana daɗa ƙara maka wani eh, kyakkyawar makoma yana karatun nan duk ayan da ya karanta yana samun daraja a ranar tashin kiyama a gaban Allah hatta ayar da an shafe hukuncinta amma bakin yana nan ashe kaga barinta a cikin alqur'ani rahama ne ya Allah ka sa baki ɗayan mu mu iya haddan alqur'ani kafin mu bar duniya don haka shafe hukunci da aka yi game da ita wannan aya aka bar bakin akwai wata hikima a jiki rahama ce ga musulmai an shafe hukuncin mace bayan mijinta ya mutu ta zauna ta kaba shekara guda aka mai da shi wata hudu da kwana goma to akwai hukunci biyu kuma da aka shafe a cikin wannan ayan an nuna cewa miji ya yi ma ita wannan matan wasiya tsawon shekara guda ɗin nan a rika ciyar da ita daga dukiyansa wannan hukuncin ma fa an shafe shi domin Allah ya saukar da aya ya raba gado a suratul nisa walakum nisfu ma taraka azwajukum walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyah من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إن لم يكن لكم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم to da can mata ba sa gado kafin zuwan annabi Muhammad don haka yasa aka ce kai kafin ka mutu ka mata wasiya a rika ciyar da ita daga dukiyanka a batta ta zauna a gidanka har zuwa tsawon shekara guda yanzu Allah ya shafe wancan hukunci walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad in matan ku sun mutu za ku gaje su kuma in kun mutu za su gaje ku idan matan ku sun mutu za ku yi gadon rabin dukiyansu in matan ba su da ɗa matarka ta mutu za ka yi gadon rabin dukiyanta in ba ta da fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna idan kuwa sun bar ɗa ko ‘ya'ya to shi miji yana samun kashi ɗaya cikin hudu ne na dukiyar matansa can gaba Allah ya ce walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad kuma fa in kun mutu matan ku za su gaje ku Allah kuma ya faɗi abin da matan za ta yi gado a kasa dukiyar kashi hudu matan ka ɗaya kofin haka duka dai za su yi tarayya a wannan kashi Allah ya ware musu nasu kaso fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum in kuwa a lokacin da kuka mutu kun bar ‘ya'ya, to matanku ba a ba su kashi ɗaya cikin hudu na dukiya sai a mai da shi sumuni kashi ɗaya cikin takwas tunda kun bar yara. Wannan aya ta raba wato hukunci yadda gado yake kasancewa idan mace ta mutu koko in mijinta ya mutu a zamanin jahiliya babu wannan hukunci mata ba sa gado don haka zuwan annabi muhammad rahama ce ga al'umma babu shakka tunda yanzu an sa wa mata gado babu bukatar kuma a yi wasiya kenan don haka hadisin annabi ya inganta inna allaha qad a'ata kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin Allah ya riga ya ba mu kowane mai samun hakki an ba shi nasa hakki don haka babu kuma wasiya ga wani mai samun gado ba daidai bane ka yi wasiya ga wani wanda yana cikin magadanka kafin ka mutu ka ce na bar wasiya ga matana to fa sai in sauran magada sun amince sannan a kyale wannan wasiya sharaɗinsa kuma in bai wuce sulusi ba Muhammad bin Salih al-Usaimin yayi magana mai tasiri game da wannan aya a nasa tafsirin mujallar na uku shafi na ɗari da tamanin da takwas yake cewa ayan nan tana ba mu wani darasi lau ausa zauju zaujata Allah ta tazawwaja min ba'dihi da a ce miji zai bar wasiya ga matarsa ya ce bayan na mutu karki aure da a ce miji zai gaya wa matarsa ko ya bar wasiya a rubuce bayan na mutu kada wance ke aure la ha. wannan wasiya nashi bai lizimtar matan domin Allah can baya lokacin ma da ake amfani da wasiyar miji cewa yayi fa in kharajna fala junaha alaikum ko wasiya kuka bayar kada matan ku su fita kun bar wasiya kada matan ku su fita su zauna a gidajen ku su yi ta kaba Allah ya ce to in sun ƙi bin wasiyyar taku sun fitan babu laifi a kansu wa kazalika yu'khadhu minhu qiyasan kullu man awsa shakhsan bi amrin yata'allaqu bi shakhsil musa lahu fa innal haqqa lahu fi tanfidh wasiyyati wa adami tanfidhiha ana iya ɗaukan hukunci a nan wanda abin yana aukuwa ana mana tambaya kusan ko da yaushe mutum ne kafin ya mutu mutum ne kafin ya mutu sai ya bar wasiya ya ta wance a aurar mawani sai ya mutu wannan wasiyar tashi sai ta da mutane yarinya ta girma wancan mutumin da aka ce ta aura kuma ya ta ba ta san shi in ta saba a ce ai ta saba wasiyar ubanta malamin nan yake cewa abin da aya take karantar da mu idan mutum ya tashi mutuwa sai ya bar wasiya wasiyar ba ta shafe shi shi ba ta shafi wani ne to hakkin kulawa da wasiyan yana ga wanda aka yi wasiyan gare shi in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka aje ya bar wasiya wance a aurar da ita ga wani kaga wasiyan nan bai shafe shi ba ya shafi hakki na yarsa to yarsa din nan tana da damar ta ɗauki wasiyan tana da damar kuma ta yi jiha da wasiyan don haka in mutum ya bar wasiya ba tilas bane a zartar da wasiyarsa matukar hakkin bai shafe shi ba ya shafi wani ne mun karanta wata aya a baya can inda Allah yake cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf lam ma walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf mm-hmm. haqqan 'ala al wannan ayar da zamu shiga baki zamu shiga kenan Allah yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin akwai wata ma a gaban ta yace kazalika yubayyinu Allahu kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun a can baya mun karanta wata aya wacce Allah madaukaki ya faɗi hukuncin mutum in ya saki mata in ka saki mata ka yi mata kyauta ka saki mata ka yi mata kyauta to nan kuma sai Allah ya sake kawo irin wannan aya ya ce walil mutallaqati dukkan matan da aka sake su mata'un bil ma'rufi haqqan alal muttaqin akwai buƙatar a yi musu kyauta a yi musu kyauta a ba su jin daɗi jin daɗi sananne abin da ke kwanciya a hankali wato abin da rai ke so abin da rai ya yarda da shi hakkan alal muttaqina yin wannan kyauta hakki ne ga masu tsoron Allah kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum ta'qilun hakanan Allah yake muku bayanin ayoyinsa da fatan ku yi hankali umarni da aka yi a yi mata kyauta bayan an sake su umarni ne sakakke Allah ya ce walil mutallaqati dukkan matan da aka sake a yi musu kyauta ana ware mace da aka sake ta kafin a tara da ita kuma an riga an yanka mata sadaki mun karanta wannan ayan a baya wa in tsallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa in tsallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum fa فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير kowace mace aka saka Allah maɗaukaki ya ce a yi mata kyauta banda wannan mata ita ce wadda aka aure ta kafin a tara da ita auren ya mutu kuma dama an riga an yanka mata sadaki wa in hunna min qabli an tamassuhunna kun sake su kafin ku yi jima'i da su wa qad farabtum lahunna farida kuma kun riga kun yanka musu sadaki fa nisfu ma faradtum to sun ci rabin sadakin su ita wannan ta a bata rabin sadaki kawai babu wani mata akwai hadin abdullahi dan umar yana cikin muwadda mujallar na biyu shafi na ɗari biyar da saba'in da uku abdullahi dan umar ya ce li kulli mutallaqatin mut'a illa allati yutalliquha wa lam yadkhul biha wa qad farada kafa bin nisfi mata'an hmm. kowace mace aka saka ya kamata a yi mata kyauta sai dai mace ɗaya ita ce wadda aka sake ta kafin a tara da ita bayan an yi aure an riga an yanka mata sadaki an yi aure auren ya mutu tun ba a tare ba to wannan matan rabin sadakin nan ya wadatar mata ba sai an mata wani kyauta kuma daban ba haka nan sayyiduna ali shi ma ya faɗi haka don haka babu shakka wannan aya tana tabbatar da hukuncin yin kyauta ga mata bayan an sake su akwai labarin da jabir ya bayar yana cikin as-sunan kubra mujallad shafi na 257 jabir ya ce lamma tallaka hafs bin al-mughira imra'atahu fatima wani mutum ne sahabi ana kiransa hafsu bin al-mughira ya saki matarsa fatima a tacin nabiya matan ta iso ga abi a mijinta aure ya mutu tsali zaujiha annabi ya ce wa mijinta mati ka ba ta kyauta Fakalu sai annabi ya ce ma annabi la ajidu ma uha ba ni samun abin da zan iya mata kyauta da shi qala sai annabi ya ce fa innahu la budda min mata'i wannan kyautan dole sai kayi duba yadda musulunci yake son ya gyara tsaka da ya mutu kuma wai ana cewa ka bi da kyauta matiha walau nisfa sa'in min tamrin annabi yace ka ba ta kyauta ko da rabin sa'i ne na dabino mudun nabi guda biyu kenan ka auno mudun nabi biyu shine rabin sa'i don mudun nabi hudu ke sa'i guda ko ka auno mudun nabi guda biyu ka bata ko da hakan ne kada dai a rabu babu wannan kyautan wannan ya dace da kalmar da Allah ya faɗa a can baya wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinin ku yi musu kyauta mawadaci ya bada kyautan gwargwadon wadatansa talaka ya bada nasa kyauta gwargwadon talaucinsa to shin wannan kyauta ya shafi matan da aka yi hul'i da ita mace ce ta ce ba ta son ka har aka je gaban alkali tana son dai a ba ta dama ta biya ka kuɗi auren ya mutu to ita wannan mata fa hadda ita al Shafi'i shafi'i yace wallahi hadda ita don kuwa Allah bai ware wata mata ba yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf dukkan mata ya kamata a yi musu wannan kyauta almajiran al malik suka ce a'a Ayi, khul'i ba saki bari ta fanshi kanta ne waɗanda aka ce a yi musu kyauta mata ne da aka sake su wannan kuwa ita mata ne musakin ko ta ‘yantar da kanta ne don haka akwai rigima tsakanin shin hul'i saki ne ko ko ɓata auren akai idan ɓata auren akai fa ya kunu lahu mut'a wa hiya tu'ti ita fa za ta ɗauko kuɗi ta baka don ba ta son ka sannan ko bayan ta baka ka ɗebi wani abu ka ce to ga kyautan da aka ce mu yi muku in mun rabu Malam almajiran malik suka ce la mut'ata li mukhtaratil firaq min mukhtali'a aw mula'an aw mula'ina matar da ta nemi yin hul'i da matar da aka yi li'ani da ita waɗannan mata tun da bata auren su aka yi ba saki bane ba a yi musu kyauta kowa da irin tasa fahimta to idan ya zamanto shi wannan mut'a da ake yi wajibi ne kuma da yawa akwai cikinmu waɗanda sun saki mata ba su taɓa yi musu kyauta ba ko kaka kenan wani ya ce rashin sani al-imam al-qurtubi a nasa tafsirin mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da biyu ya ce min jihatil mut'a a man jahilaha wanda ya jahilci cewa ana yi wa mata kyauta bayan an rabu baka sani ba hatta mabat a awamin har aka samu shekaru da yawa sun wuce to karka yi tambanin ya faɗi faliya da fa zalika ilaiha sai ya bata kyautanta wa in tazawwajat ko da wannan matan ta yi aure amma abin sai an biya hankali ka zo kai sallama gidan mutum bayan ya fito na kawo ma wance kyautanta ne a ko da ta yi aure hakkinta yana nan a kanka wa ila wa in matar in kuwa ta mutu to a nemi masu gadon ta basu. wannan magana ba magana ce sabuwa ba ga wanda ke ganin ko muna tsallake mazhaban malikiya to na malikiyan ne la shay'a alaihi in matat al-imam al yake cewa babu komai akan ta akan sa in matan ta mutu to ya bari wato cikin malaman na mashabar malikiya an samu sabanin fahimta akwai wanda ke ganin in matan ta mutu ba ta da rai to ya faɗi me yasa yace ya faɗi li annaha tasliyatun lizawja saboda dama an ce a yi kyautar ne don a kwantar da hankalinta min talaq wa qad fata zalika lokaci kuma ya wuce to amma al-imam al-qurtubi yace wa wajihul awwal malamai da suke cewa wannan kyautan bai faduwa suna faɗin haka ne innahu haqqun sabata alaihi saboda hakki ne da ya tabbata a kanka in ku aka ce hakki ne yake kanka ba zai taɓa faduwa ba komai dadewa wayan taqilu anha in aka ce matan ta mutu ai hakkinta bai faɗi ba hakkinta yayi ƙaura ne daga kanta ila warasatiha ya koma ga magadanta ka irin hukuki kamar sauran hakkoki in kana bin bashi sai ka mutu ai bashin bai faɗi ba ko ya sauka ne daga kanka ya koma kan magadanka to haka wannan ma wa hadha yushiru bi wujubiha fil mazhabi shine al-imam al-qurtubi yake cewa wannan yana nuna cewa wajibi ne yin wannan kyauta duk da shike fahimta ta saba kashi biyu fahimta ta saba kashi biyu game da hukuncin wannan kyautan ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujalladi na biyu shafi na 169 al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ɗauko fahimtarsa musamman daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Sayyiduna Umar Sayyiduna Ali al-Hassan bin Abil Hassan da Sa'id ibn Jubair waɗannan tabi'ai ne Abu Qilaba da al-Imam Zuhri da al-Imam Qatada al-Imam Bahaf bin Musaham waɗannan mutane tun daga kan Sayyiduna Umar Sayyiduna Ali har zuwa kansu tabi'ai sun ɗauki wannan abu akan cewa wajibi ne wajibi ne ka yi ma wannan kyauta don haka bai faduwa wa hamalahu abu ubaid wa malik ibn anas amma al malik ya ɗauki kyautan wa ashabuhu wal qadi shurai wa ghayruhum ala nudubi cewa mustahabi ne don haka yana iya faduwa shi yasa cikin almajiran al-imam suka kashi biyu wasu suka saki fahimtar malik din a wannan gurin al-imam al-qurtubi ce tamassaka ahlul qawl al-awwal bi muktabal amri sayyiduna umar da sayyiduna ali da kuma sauran tabi'ai waɗanda suke ganin yin kyautan nan wajibi ne sun dubi yadda kalmar ta zo ne a cikin ayar alkur'ani walil mutallaqati mata'u umarni Allah matsaukaki yayi ko Allah ya ce wa matti'uhunna umarnin Allah ko ana ɗaukansa sa wajibi ne don haka cewar a yi ma waɗannan mata marka ahlul qawli sani su kuma waɗanda suka ɗauki fahimta na biyu cewa kyautan ba wajibi bane sun ɗauki ƙarshen ayan ne Allah ya ce haqqan alal muhsinina waccan ayan kuma ce ma haqqan alal muttaqina kyautan hakki ne ga masu kyautatawa hakki ne ga masu tsoron Allah walau kanat wajiba la atlaqaha alal khalqi ajma'in da a ce hakki ne akan kowa ba za a ware wasu mutane a ce masu kyautatawa ko masu tsoron Allah ba al-imam al-qurtubi bayan ya kawo maganganun nan guda biyu sai yace wal qawlul awwal aula maganar farko cewa wajibi ne a yi wa mace kyauta in an sake ta shi ya dacewa a ɗauka. al’imamu al-qurtubi dai ana danganta shi ga mashabar malikiya amma a nan sai ya aje fahimtar malik ya ɗauki fahimta ta sayyiduna umar da sayyiduna ali da kuma wasu tabi'ai kan cewa yin kyautan nan wajibi ne me yasa li'anna umumatil amri bil imta'i fi qawlihi domin inda duk ka dubi lafazin a cikin ayoyin da suka zo a alkur'ani zaka ga umarni ake yi can Allah ya ce wa matti'uhunna kuma Allah ya ce walil mutallaqati mata'un kaga ibafatul imta'i ilayhinna bila tamlik walil mutallaqati mata'un wanda yake nuna cewa wajibi ne ba maganar mustahabi a wurin to amma kowa ya dogara da nasu hujja shi wannan kyauta yaya haddinsa yake babu shakka malamai sun yi maganganu da dama yaya adadin kyautan yake yadda za a yi wa mata bayan an rabu nan ma al'imamul qurtubi ya ɗauko bayani da kuma fahimtar malamai yake cewa al'imamu malik a fahimtarsa wannan kyauta ba shi da haddi ya malik ibn anasin Malik bin Anas yana cewa wala haddadaha ayar Qur'ani ta nuna mana cewa Allah bai kimanta abin da zaka bayar kyautan ba bai sa masa adadi ba Allah kawai cewa yayi alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mawadaci ya ba da kyauta gwargwadon wadatarsa talaka ya bada nasu kyauta gwargwadon talaucinsa don haka babu kima abin da ka bayar falillahi alhamdu amma abdullahi dan umar yana cewa mafi karanci shine a ce ka sama mata mai mata hidima hmm. ko ka ba bata sullallar azurfa guda talatin abdullahi bin abbas ke cewa ko ka ba ta mai mata hidima ko ka yi mata ɗinki ko ka ba ta abinci a ke cewa ka mata riga da kallabi da mayafi wato kai mata kaya kenan kai mata dinki idan an rabu kowa dai da nasa irin fahimta amma hakika dai wannan kyautan ɗaukansa cewa wajibi ne shine mafi inganci mu takaita haka ana cewa lokaci yayi Allah ya gafarta mana abin da muka faɗa na kuskure ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai tambayoyi suna nan da yawa shi yasa muka ce a dakata kada a rubuta sai mun dan mun yi nisa wannan ya ce is it allowed for a muslim to date christian girl to ina je yana nufin kawanta uh, kenan ko mutum ya yi kawanta ya yi kawanta eh, eh, da mace kafira friendship friendship ba shi da asali a musulunci ko da da mace musulma ne haramun ne da fatawar lajinatid da'ima mujallar na 17 shafi na 67 sannan a gaba ya ce is it good for a muslim to go inside the church and sit down and listen to what the pastor is saying? To babu shakka shiga coci yana da illa. Shiga coci yana da illa ko da akwai wani sababi, domin kuwa Sayyidina Umar yana cewa fushin Allah yana sauka ga wanda ke ciki in ka shiga, kaman ka tari aradu ne da ka. ka duba sunan al-kubra mujallal na tara shafi na 234 da fatawar lajina mujallal na biyu shafi na 117 wannan ya ce shin menene hukuncin mai azumin da ya gaisa da mace hannu da hannu amma bai ji sha'awa ba to babu shakka fasikanci yana bata azumin mutum kuma babu halin ramawa fasikanci yana sa azumin mutum ya ɓaci mu duba fathul bari mujallar na shafi na ɗari da arba'in don haka nisantar aiki na fasikanci shi ya fi dacewa ga mai azumi fasikanci yana iya sa azumin ka ya ɓaci ɓacin da ba a buƙatar ka gyara wato baka da lada wajen Allah yi azumin dai ba a ce kuma karama ba sannan kuma wajen Allah bai da bai da kima kamar ya ɓaci kenan sannan a gaba ya ce shin menene hukuncin wanda ya ɗauki azumi tare tare da shi amma bai yi wanka ba babu laifi don ka kwana da janaba a jikinka har gari ya waye bai taba azumin ka ba abin ya auku ga annabi Muhammad shi kansa manzon Allah yakan yakan tashi da azumi alhali kuma akwai janaba a jikinsa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 1925 sahihu muslim hadisi na 1109 wannan yace mutum ne yana bin liman sallah sai ya rasa raka'a biyu da liman da liman yayi sallama sai mutumin yana rama raka'a da ya rasa sai ga wani ya zo sai ya bi shi a sallah shin ya halasta babu shakka ba laifi don ka samu wani mamu kenan an yi sallama ya tashi yana rama sallarsa sai ka bi shi wannan shi ya fi dacewa ma akan ka tsaya kana tambaya tunda ba baka amsa zai yi ba sai kabbara ka bi shi abinka idan ka bi mamu sallar ka ba ta ɓaci ba ko ka bi masbuk sallar ka bata baci ba shi tambayar da yake akan masbuki ne an tsere masa liman har ya yi sallama ya tashi yana biyan sallah wanda zai zo sai ya bi shi wanda ya bi shi ya yi daidai sallar su duka ta inganta duba liqa'atul babil maftuh littafin tambayoyi da aka yi wa ibnu usaimin mujallar na uku shafin 438 wannan yace yin an ce an fi so a yi addu'a a cikin sujuda da ayyukan ƙarshe shin mutum zai iya yin addu'an da yarensa ina ga abin da yake nufi kenan dan yayi kuskure wajen rubutun to babu shakka fahimtar malamai ta daidaito a kan cewa haramun ne a yi wani yare a sallah in ban da larabci do masu fatawa mu'asira mujallar na hudu shafi na 469 wannan ya ce yaya lamarin auren wanda mata ta buƙaci a ba ta takarda sai ya kai mijin ya rubuta wasiƙa wasiƙar ya ƙunshi wasa da kuma ya faɗi eh, to a takaice dai wasiƙar ba ta ƙunshi saki ba matan ta ce ya sake ta sai rubuta takarda ta wasa sai ya bata sai in ta karanta takardan nan za a gane in wasan ne bayan ta karanta sai ka sake rubuto tambayar in ta karanta ta ga wasa ne to wasa ne wannan ce na saurari wa'azinka kuma in ka tashi rufe taron sai ka rufe da wata addu'a wato Allahumma aksim lana har zuwa ƙarshe mai yasa haka kuma menene fassara da falalanta game da fassara sai ka je gaba malami falalanta da kuma dalili saboda annabi ya tabbata ya inganta ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 3502 duk sa'ilin da annabi ya zauna da sahabu dai je ƙarshe sai ya ce sai ya lalata da ita shin ya halatta kenan ko ya halatta ya tara da ita shi ma da kansa ya yarda dai ba ya aure ba yana mata kyauta har an yarda da shi duk dai ba dai aure maka ba sannan kuma kada mu manta aure bai inganta sai an samu siga na bayar na karba ku duba almugni mujallal na tara shafi na 264 idan an samu siga ko da babu aure ba sadaki ba kyautan ma da yayi aure ya inganta tunda aure ana iya yin sa a jingina sadaki sai gaba wannan kuma yake cewa one led to the much stay of the prophet ka duba yadda mutanen suke rubutu subhanallah wanda zai iya abin da hausa amma yana ce sai yayi da boko to sai yayi da yadda ya kamata mana amma wannan turancin ko da dai ban yi bokon sosai ba what led to the much stay of the prophet with the aisha wannan turancin yayi to ashe dan na faɗa ban yi kuskure ba what led to the much stay of the prophet with Aisha yayi turancin yayi <laughs> to dai mun gane abin da yake nufi wai annabi ya fi yawan zama da Aisha to farko dai yana da kyau mu sani adalci wajibi ne tsakanin mata kuma annabi shi ya karantar da mu adalcin nan don haka annabi bai taba ha'inci tsakanin matansa ba haramun ne musulmi ya suranta cewa manzon Allah bai yi adalci a zamansa na aure ba amma babu mamaki ya taba samun labarin cewa annabi ya fi kwana ɗakin Aisha dalili saboda akwai matarsa guda da ta kyautar ma Aisha